daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron tashar voa africa akan mita da biyar sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kunni sannan masu sauraron mu a ghana za su iza shafinmu na wato tashar mu ta fm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura wata tawaga zuwa ƙasar Mali domin gano musabbabin wani rikici da ya sanadiyar mutuwar mutum sama da ɗari a ƙarshen makon da ya gabata. muna dauke da karin bayani baya ga haka muna tafi da maimaicin shirin ciki da gaskiya tare da sarfil hashin gumel da sharhin wasu daga cikin jaridun kasar kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe jiya talata cewa duniya baki daya na yin Allah wadai da manyan kafafen yada labaran Amurka saboda yadda suka yi ta yada abin da ya kira almarar cewa an yi haɗin baki da rasha. Manyan kafafen yada labarai na shan caccaka da ba'a a faɗin duniya inda ake kiransu gurɓatattu kuma maƙaryata a cewar Trump ta kafar Twitter ya ƙara da cewa sun shafe shekaru biyu suna ta yada almarar nan cewa an yi haɗin baki da rasha alhalin kuwa a duk tsawon lokutan nan sun san cewa babu wani haɗin baki da aka yi su ne makiya jama'a na haƙiƙa kuma su ne jam'iyyar adawa a zahiri trump ya sake tura saƙon twitter ɗin wasu magoya bayansa mai cewa tun asali ma bai kamata a yi wannan binciken da aka shafe tsawon watanni 22 ana yi ƙarƙashin mai bincike na musamman robert mula ba to amma a gefe guda kuma ganin cewa mula ya cima matsayar cewa babu shaidar an yi haɗin baki da rasha sai trump ya ce rahoton mula ɗin mashahuri ne kuma na da matuƙar inganci sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana garkame al'ummar musulmi akasari 'yan kabilar wigo da sauran tsirarin al'ummomin musulmi da kasar rasha ta a wasu sansanoni da ke zanjan na yammacin kasar da cewa abin tayar da hankali ne kuma na yin allah wadai mun sha fitowa fili muna yin tar da hakan kuma wani tattaunawa da china a keɓance kan wannan batu a cewar pompeo yayin da yake amsa tambayar da muryar amurka ta masa kan batun ya kara cewa amurka na kokarin shawo kan china ta gane cewa hakan bai dace ba kuma ta daina dama kungiyoyin kare haƙƙin bul'adama sun zargi ƙasar ta china da garkame miliyoyin 'yan kabilar uigo a martaninta china ta ce tana shirin kawar da tsaurin ra'ayi ne kuma ana koyar da ayyukan yi da doka da kuma harshen sin na mandarin a sansanonin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kiran da aka yi zuciya nesa jiya talata a zirin gaza inda jiragen yakin isra'ila suka kai hare-hare da asuba a matsayin martanin wasu hare-haren rokokin da aka cillo musu daga yankin falasɗinu. da farko dai mun fito karara mun yi allah wadai da kai hare-haren rokokin da aka yi to amma yanzu mun yi imanin cewa wajibi ne a kauce maruru ta rikicin a kai zuciya nesa abinda antonio guterres ya gaya manema labarai kenan ya kara da cewa roƙon da muke yi shine a kai zuciya nesa a halin da ake ciki yanzu saboda kar a daɗa galabaitar da mutane a ɓangarorin isra'ila da gaza kai ma da faɗin falasɗino baki ɗaya ana zargin mayakan hamas da kai harin rokokin da aka kaddamar daga zirin gaza wanda ke ƙarƙashin ikon mayakan mutane bakwai sun samu raunuka a wani gida da ke arewacin tel aviv isra'ila kuma ta mai da martani da jerin hare-haren jiragen sama kan wasu wurare da dama a fadin gaza majalisar wakilan amurka jiya talata ta kasa jingine ayyana dokar ta ɓaci da shugaba donald trump ya yi kan iyakar ƙasar da ke kudu majalisar wadda ke da rinjayen 'yan democrat ta kada kuri'a da 248 akasin 181 na jingine hawa kujerar naki da trump ya yi to amma kuri'ar ta gaza da 38 wajen cika adadin sulusi biyu na rinjaye da ake bukata trump ya ayyana dokar ta ɓacin ne a watan fabrairu yana mai nuni da abin da ya kira matsalar tsaro a kan iyaka da kuma matsalar jin kai don amince masa ya tattaro dala biliyan 3.6 da eh, wato da aka ware tun asali ma wasu shirye-shiryen gwamnati saboda ya samu kuɗin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico wannan ƙuri'ar da aka kada ta sa trump zai samu hurumin ci gaba da nazarin wasu asusun gwamnatin tarayya da zimmar samo kuɗin da yake bukata don gina katangar ibrahim kalmasi garba ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ofishin da ke kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga gwamnatin mali da ta gudanar da bincike kan kisan mutum sama da 150 da aka yi a kasar tare da gurfanar da su masu hannu a wannan aika-aika a gaban kotu ga fasarar rahoton wakilin murya amurka lisa schlein ofishin da ke kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce wannan hari da aka kai a ranar asabar a ogosagu da ke yankin umfoti a tsakiyar ƙasar ta mali ya nuna yadda matsalar fadace-fadace ke kara karo a wasu sassan kasar. Majalisar Ɗinkin Duniyan ta ce cikin 'yan shekarun da suka gabata, fada tsakanin Fulani da 'yan kabilar Dogon ya yi sanadiyar mutuwar mata da ƙananan yara da maza da yawan ya kai ɗari shida. Rikicin wanda ya kazanta a baya-bayan nan kan samo asali ne daga takaddama da ake yi kan filaye da ruwa tsakanin Fulani waɗanda makiyaya ne da 'yan ƙabilar ta Dogon waɗanda mafarauta ne. Ofishin da ke kare haƙƙin bil'adaman ya ce waɗanda suka tsira daga harin da aka kai a ranar asabar aksarin su fulani ne waɗanda suka zargi 'yan kabilar ta dagon da kai musu hari da manyan bindigogi mai magana da yawon ofishin na majalisar ɗinkin duniya ravina shamdasani ta ce wasu daga cikin 'yan kabilar ta dogon suna kallon fulanin ne a matsayin masu goyon bayan ƙungiyoyin mayakan da ke ikirarin jihadi I understand that many of these communities either they're using this as a pretext um, for intercommunal violence. Tace na fahimci uh, cewa da yawa daga cikin al'ummomin sukan fake ne da faɗan kabilanci um, ko kuma su fake da cewa suna kare kansu sukan ɗauki doka a hannunsu domin kawar da waɗanda suke wa kallon abokanan gaba da ake musu kallon masu tsauran ra'ayi wanda hakan kan kare akan ƙananan yara da ake kashewa har kaga ana jefa gawar mutane a rijiya ko a ƙona mutane da ransu a gidajensu. killed, uh, people's bodies are thrown into wells, uh, people are burned alive in their homes. Shamdasani ta kara da cewa ta kula 'yan kabilar ta dagonce kadai ke zargin cewa fulanin na nuna goyon baya ga mayakan da ke ikirarin jihadi. Ta kara da cewa gwamnatin Mali ta kaddamar da wani bincike a wani yunkuri da ta yi na kawo ƙarshen rikicin amma ta ce babu ko mutum guda haɗa gurfanin a gaban kotu sannan shamdasani ta ce yanzu haka sun tura wata tawaga mai ɗauke da masu binciken manyan laifuka da masu kare haƙƙin bil'adama zuwa ƙauyukan da aka kai hare-haren inda za su tattauna da mazauna yankin domin gano asalin abin da ya faru ta kuma ƙara da cewa ofishin da ke kare haƙƙin bil'adama na majalisar zai goyi bayan gwamnatin ta mali domin ta faɗaɗa wannan bincike fassarar rahoton lisa shilan kenan kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan na cewa karfe ukun dare ne da minti goma yanzu ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum a ci gaba da kawo muku batun takaddamar da ke faruwa tsakanin wasu matasa 'yan uwan juna biyu da gidan man alhaji awal aa rano da ke garin kefa a jihar nasarawa matasan biyu alhaji hallar sabi kefi da alhalti ramalan sun shaida mana cewa sun baiwa rukunin gidajen mai na alhaji awal aa rano arin gidajen da suke ginawa a bayan gidan man a kefi da zuma cewa za su gyara manyan tankunan gidan man da suka goce a ƙarƙashin ƙasa inda suka ce daga karshe hakan ya kai ga rushe ginin su da ma mayar da shi wajen zuba shara ba tare da an biya su komai ba idan masu na biye da mu a makon da ya gabata mun ji ta bakin babban daraktan kamfanin aa rano alhaji muhammad suleiman wanda ya faɗa mana cewa kamfanin su bai shiga wata yarjejeniya da matasan ba kuma alhakin biyan matasan haƙƙin su yara ta ne a wuyan 'yan kwantiragin da suka ɗauko domin yin aikin. hakan ya sa muka tuntuɓi asalin injiniyan da ya aikin gyara tankunan mai suna injiniya abdullahi baba samunaka assalamu alaikum jama'a sunana injiniya abdullahi baba saminaka ni ne injiniyan da ya aikin wannan gidan mai sakamakon barna da ruwan sama ya ma tankunan ƙarƙashin ƙasa na wannan gidan man a rano ah, abin da ke faruwa ni dai an umarci ni da in zo in gyara wannan tanki amma da cewa idan ina da bukatan waɗansu bayanai ko kuma wani taimako in sami ma'aikatan wannan gidan mai kamar manaja kenan da sauran manya-manyan staffs injiniya shin asali waye ne ya baka umarnin ka zo ka gudanar da wannan aikin to akwai mai gidana wanda yake shine wakilin aa rano wanda shi kamar contractor ne ni kuma ni na injiniyansa ka san akwai contractor to dole kuma a samu injiniya ba da ma contractor gudanar da aiki sai da injiniya tunda ba fil ɗinsa ba ne to wannan contractor shi turo ne a matsayin zo yin aiki su bayanin kenan wato muna ji ba mu labarin menene ya faru don saboda su waɗannan masu gida sun ce eh, an fidda tsoffin tankunan da suka lalace an sa su a filin su da ya kai ga haddar rushe ginin su da suka fara ginawa gidaje biyu da suke manne da juna yi mana bayani me faru alhamdulillah abin da yake faruwa shine lokacin da na zo na duba wannan tankuna sai na tunanin in zare su in fitar da su fili don in gyara ko kuma a kawo sababbi in sa to sai na fahimci ta gefen da ya kamata a ce na fita da tankunan nan hanya ce da al'umma ke wucewa wanda babu dama bamu da isasshen fili dai ta wurin ba da masaniya ga masu fili ko ko gidajen bayan nan amma wani irin taimako za ka yi min ka nema min alfarma wajen waɗannan masu gidaje in yi amfani da ɗan gap da ke tsakanin wannan gida da wannan gida in shiga da mashin ɗin da zai ciro min tankunan nan sai ya ce abu ne mai sauƙi in ji shi manaja sai ce da ni wanda muke tunanin za a bi ta jikin gidansa ma ɗan uwansa ne don haka ba zai je nemi izini ta wurinsa don kada wani abu ya faru ba tare da saninsa ba sai zama mun yi laifi bai kuma yi ƙasa a gwiwa ba ya tashi ya je samu wannan mutum walau dai ta hanyar wayan tangaraho ko kuma fuska da fuska haka ya nemi izinin wannan mutum har ya kai ga ya ce masa idan ko na ce idan allah ya kaddari mun yi mun gama lafiya fine amma in wani abu daga cikin ginin samun dan taba shi da wannan karfe namu za mu gyara a tambaye shi in ya yarda mu yi in bai yarda ba mu haƙura a ƙarshe ya ce ya amince amma idan an ɓalla wani wuri a gyara shi ko wannan manaja da ya zo min bayani sai na ga eh zan iya in wannan abu ya in wani daga cikin sashin ginin sai ya dan balle mu gyara din hakan muka yi to muka yi aiki muka gama lafiya sai amma kafin mu yi mun dan samu wani gefe na bango kwaya daya na sa aka kwance shi shi wannan bango ba wai mun rushe ba kwancewa muka yi muka tara bilan gefe guda to a wannan dan tsakani shi mai gida sai turo lauyansa ya zo ya ga ina ne aka kwance kuma gyaran da za a yi ya tabbatar eh an gyara shi kamar yadda yake adda da da lauya ya zo ya duba sai ce to a yi kiyasi na gaskiya a kuma su gyara yadda ya kamata to na zo na yi kiyasin wannan kaya ko kuwa wannan blocks da muka kwankwance da simintin da za a gyara da kuɗin ma'aikata da dukkan abin da za a ɗauki nauyin gyara wannan gini da shi na kiyasta a wadaci bisa adalci zai kama naira dubu ɗari biyu da dubu biyar to saboda shi gini wani abu ne wanda yake yana iya samun matsalolin cancanzawa sai ka ga wani abu ya shigo maka ba zato ba tsammani sai na ce kai wannan kudi a kai shi dubu ɗari uku da ashirin da biyar in allah ya kaddari wani abu ya yi rara mu dai mun yanke shi a haka wato abin da nake nufi injiniya kai abin da ake da ke tun farko dama hmm. idan an gama aiki kawai za a tun da har ka sa an kunce wannan yar katanga hmm. a mai da ita kawai yadda Eh, take an gama wannan magana dama sun samu lokacin da ka gama aikin tankuna kawai mm. sai ka ci gaba da aikin mai da katanga kawai shi kenan magana ta kare ina ga eh, yadda hirar nan take da an yi wannan da duma waɗannan maganganun ba su taso ba wannan lauya ya buƙaci in za a mai da wannan aiki lauyan mai gida ya kamata ya zo ya gani to kaga in na fara ba tare da ya zo ya gani ba zai zaton ko na yi wani magudi ta rage ingancin aikin nan shi yasa na saurara har ya zo ya duba to daga nan da aka samu wannan dan tsaiko sai na tafi da nufin in sun gama shawaran da suka ce za su yi akan aikin nan sai su gaya min nan take in ci gaba da aiki na tunda ma'aikata na duk suna nan a wurin to na dan tafi kwana biyu tsakani sai shi wannan manaja shagari sai kira ni awa ya ce min to waɗannan masu gida sun ce wannan gida nasu sai da shi za su yi da daman ba an gama shi ba ne ba a sa kwano ba wani wurin ma ba a zubalinta ba za su sayar ne don haka sun fasa a gina musu wannan wuri maimakon haka a ba su wannan kuɗi a maimakon kuɗin aikin su yi amfani da kuɗin. injiniya wannan fa ya nuna duk an saba ma an caccanza abubuwa da yawa kuma shine kamar maganar da muka yi da su rashin rubuta a takarda din nan hmm. eh, su ma sun ce a wajen ba a rubuta wata takarda ba hmm. sun samu yanzu inda an rubuta takarda in ka gama wannan aikin kawai za ka mayar musu kayansu su ne yadda yake kawai hmm. yadda aka yi kenan in suka zo suka gamsu in ma ba su gamsu watakila za su sake tada wata magana yanzu kuma abin ya koma kuma maganar sai da magidan to maganar saidawa ba cewa suka yi musaya ba ba kuma cewa suka yi mu ba su kuɗin nan a matsayin wani kaso wani kuɗin sai da wannan gida ba na kiyasin wannan kuɗi saboda babu dama in ɗebo kuɗi haka kawai in fara zuba a wurin nan sai na sanar da shi kamfanin ko kuma wanda ya sa ni cewa wannan gini mai da gini zai ci kaza ne sannan ya bani dama in karba a inda nake karban kuɗin nan don ba dama a ce zan zo in yi wannan aiki in je in ce kawai ba ni kuɗi ba ni kuɗi a'a sai na kiyasta naira kaza ne zai gama aikin nan ji dogaro na kenan da ya sa ni bin abin daki daki to da muka kaddara haka da suka faɗa wannan bayani shi wannan wakili na kamfani wato shagari ya zo ya gaman cewa ga yadda suke nufi ban yadda da hakan ba sai da na kira lauyansu in ji shin haka ne lauyansu ya tabbatar mun haka ne na ce to yanzu duk abin da ake yi tsakanin ni da nake wani aiki da ku ana yi ne da ta hanyar shi wannan manajan gidan mai wato shagari shi ya zama shi ne tsakani yaya kuke so a yi biyan kuɗin nan in tashi ne in kawo muku koko in ba shi shagari kamar yadda muka faro tun farko sai shi lauya ce da ni in ba shagari shi kuma shagari ya ɗauka ya ba shi ma'ana magana ta ta farko ta inda aka hau nan dai tana ake sauka ni ko ban yi ƙasa a ba sai na ɗauki kuɗi naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar maimakon naira dubu ɗari biyu da biyar na asali wanda gini zai ci na sa a cikin akawun ɗin shagari shagari ya ɗauka ya ba wannan lauya shi kuma lauya da ya karɓi kuɗi kwana ɗaya tsakani sai na kira shi a waya na ce na ba shagari kuɗi naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar ya baka ya ce ya bani ya baka ya bani shi kenan magana ta ƙare magana ta ƙare a nan muka tsaya shi wannan shine hujja na cewa lallai shagari ya ba da wannan kuɗi shine ƙarshen bayani idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku bahasin ainihin manajan gidan man da ya nemi alfarman yin amfani da gidajen matasan kuma shi ne aka baiwa kuɗi ya basu tare da saka hannu a yarjejeniya kan batun yanzu a madadin Nasiru Adamu ya kaya nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. kamar Allah yanzu kuma ga wasu wato sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Kamaru. Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Leju ta ƙasar jamhuriyar Kamaru an da tarauto mana cewar jam'iyyar adawa ta SAF ta bayyana aniyarta na yin fatali da zaben da za a gudanar a ƙasar na gwamnoni da na 'yan majalisar wanda irin na farko kenan da za a fara aiwatarwa a fadin kasar ta jamhuriyar Kamaru tunda kasar ta samu ta daga turawan mulkin malaku sai kuma jaridar Scope an da ta ce 'ya'yan jam'iyyar mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru RDPC sun gudanar da wani biki na ranar haihuwar jam'iyyar tasu yau shekaru 34 kenan an gudanar da bukukuwan ne a jihohin da ake fama da rikicin 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar the guardians an da ita kuma cewa ta yi makarantu sama da guda ɗari ne dai aka rufe su a jihar arewa mai nisa domin rashin ingantaccen tsaro sai jaridar expression da economy an da ta labarta mana cewar tsohon ministan ayyuka na kasar jamhuriyar kamaru labaru da tsare-tsaren birane jenu jimesi ga dukkan alamu dai ana ganin cewar ya yi rubda ciki akan waɗansu manyan kuɗaɗe har miliyan 250 na sefan ƙasar anda ya ayyana cewar zai gudanar da waɗansu ayyuka tsakanin birnin kirbi da kuma birnin lolaba sai kuma jaridar premium anda ita ma ta gulmata mana cewar jagoran 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru maurice kamto ya fara neman afuwan a wajen magoya bayansa kana ya ce yana buƙatar ya yi tozali da shugaba biya jaridar laboka kuma ta ambato mana cewar shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru musta biya shine wanda zai gaji takwararsa na ƙasar jamhuriyar chadi idris david itino na karɓar shugabancin ƙungiyar nahiyar afirka ta tsakiya sema jaridar info matan kuma ta bayyana mana cewar babban kamfanin nan na kwanjelkam ya ɗauki aniyar zai yi ƙoƙari ya ga cewar ya yaƙi yunwa a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru al'amaru sai kuma jaridar pilkam an da ita ma ta shaida mana cewar hukumar motsa jiki da tsalle-tsalle na ƙasar jamhuriyar kamaru suna ƙoƙari matuka gaya su ga cewar an kammala gine-ginen da ake gudanarwa domin gina manyan filayen wasanni a faɗin ƙasar za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar cameroon tribune Anda da ta ce al'umman da suke zaune a babban birnin kasuwancin kasar jamhuriyar kamaru duwala sun mika godiyarsu ga shugaba biya wajen gina musu wata makekiyar gada da yi a birnin nasu mama awal garba muryar amurka da kasar kamaru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ban mana a kan waitar ho. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka suna na Gambo Barau Fatasku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasku. A yau na so na miƙa sako na na godiya da yabo da mai girma gwamnan mu Alhaji Ibrahim Gaidan a bisa sa mana street light na sola da aka yi a garin Fatasku da kuma gyaran asibitinmu da ake yi na wannan gari na Fatasku. gaskiya duk wanda ya je asibitin garin fataskun zai yaba da kokari da mai girma gwamna yake yi ta bangaren neman lafiya sai dai wani hanzari ba gudu ba mai girma gwamna gaskiya akwai matsala ta bangaren likitoci wallahi muna laki muna rashi na likitoci assalamu alaikum ta farko sunana aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta bali da tare najeriya dangane da yadda aka kammala zaben bauchi kuma aka ba da sanarwar wanda ya ci kauren bauchi kuma tsohon gwamna ko in ce gwamna mai ci ya yi a ga kauren bauchi da ya lashe a jam'iyyar pdp hakika wannan wani abun yabawa ne ga shi dan takara da kuma wanda yake kan gado na nuna masa cewa ya yadda ya kada shi domin dimokuraɗiyya ta ci gaba da fatan Allah ya sa 'yan siyasa mu za su gane a rinka yin demokuraɗiyya mai tsafta wadda kowa zai san cewa dimokuraɗiyya ake kamar da ake ta a ƙasashen turai da ba duniya ba ke daya. Salamu alaikum gidan radiyon Amerika gaisuwa mai yawa da fatan alheri zuwa gare ku ni ne Tele kika na kwatan kwata angon Hadiza a nan garin Lamsa mai doki a ƙasar dogojan koriya Nijar. Abin da nake bukata in gaya muku ina ina ina ina duba tsakanin 'yan siyasa da wannan kasa ta mutane ta Nijar ina so duk yadda za a yi a yi siyasa cikin kwanciyar hankali wannan lokaci da ya kai daga nan kahin zuwa shekara biyu a yi shirye duk da za a yi daga nan kahin shekara biyu babu a tsaya ana wani sai ku ce bisa kan al'amarin su yi shirye-shiryen duk za su yi amma mu ban masu rigima so muke kiyaye zaman lafiya a ƙasa so muke kiyaye zaman lafiya a nan jamhuriyar Nijar wani ya Allah saka muku da alheri ina wa kasar da duniya duk fata na alheri. Kuna tare da da shi na kwata kwata angon abuja eh, nan garin lamɗa mai doki salamu alaikum sani hausa na murya amurka mai magana ɗan kaka sio e mai gado da katifa kogwar kanawa karamar hukumar gezawa jihar kano a najeriya Sani hausa na murya amurka ku miƙa masa saƙon gaisuwa ta musamman ga tsohon shugaban najeriya mr Godola ebele jonathan wannan mutum ya cika da tijan arziki domin ka duba karfin kujera irin ta shugaban kasa amma Allah da ikonsa ana zaɓe kafin ma a bayyana cewar an kare shi ice ya yadda an kare shi wannan shine da taku sai ga akan kujerar gwamna an tsaya dai a mutu ko a yare ko kuma a mutu ko a mutu kai wannan abun kunya ne abin takaici saboda haka wannan abun kunya da mutanen mu suke Allah sau irin wannan ko mutuwa kuka ba za ga kima ku ba amma ga gudun lanjanatan ko da ya mutu za ga mutuncin sa tunda ya bar tarihi na kirki To yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe jiya talata cewa duniya baki ɗaya na yin Allah wadai da manyan kafafen labaran Amurka saboda yadda suka yi ta yada abin da ya kira almarar cewa an yi haɗin baki da rasha. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana garkame al'ummar musulmi akasari 'yan kabilar wigo da sauran tsirarin al'ummomin musulmi da kasar china ta yi a wasu sansanonin da ke yankin zinjan na yammacin kasar da cewa abin tayar da hankali ne kuma na yin allah wadai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kiran da aka yi zuciya nesa jiya talata a zirin gaza inda jiragen yakin isra'ila suka yi ta kai hare-hare da asuba a matsayin martanin wasu hare-haren rokokin da aka cillo daga yankin falastinu da farko dai mun fito karara mun yi allah wadai da kai harin rokokin da aka yi to amma yanzu mun yi imanin cewa wajibi ne a kauce maruru ta rikicin a kai zuciya nesa abinda antonio guterres ya gaya manema labarai kenan ya kara da cewa roƙon da muke yi shine a kai zuciya nesa a halin da ake ciki yanzu saboda kar a galabaitar da mutane Majalisar wakilan Amurka jiya talata ta kasa jingine ayyana dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya yi a kan iyakar ƙasar a kudu. To masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma an jima da misalin karfe hudu kenan nema agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za ku ji wata tabagar abokan mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. kada manta za a iya zuwa a sake sauraron wannan shirin ko kuma da waɗanda suka gabata ma a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com inda za a ga hadda rahotanni cikin bidiyo da ma hotuna in za madadin shi ibrahim kalmasi garba da ta gabatarwa da solomon abo ya haɗa shirin baki ɗinsa sai injiniyarmu na shiwan khalid mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc